ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora AMD TV Hausa farin cikin al'umma. tun kashi babbar magana ta kai ta kawo an fara yi wa wannan mawaƙiya kuma babbar jaruma a cikin masana'antar Kano ɗin ta ɓangaren fassara fina-finai zuwa harshen Hausa wato mufi yayin da aka fara mata yarfi a irin kalaman da take fitarwa a 'yan kwanakin na nuna cewa tana buƙace da samun mijin aure sai dai hakan kuma kamar ya gagare ta yanayin yadda take nuna wa duniya yanzu ma ta fito ta yi wani rubutu tare da waɗansu maganganu waɗanda suka ruɗa mutane maganganun sun fara ne da cewa a yanzu haka duk wanda ya ji yana so na kawai fitowa zai yi mai magana idan dai har mun yi magana na tabbatar da imaninsa da kuma tsaftarsa da addininsa sun yi min da sauransu to lallai babu shakka in dai abubuwan burgewa wannan sun haɗu to lallai babu shakka lallai zan fito ne ya wub da ni ko kuma ni in wub da shi hakikanin gaskiya na daɗe ina matuƙar son mijin aure wanda zai rike na amana wanda kuma ya cika waɗannan sharaɗai idan dai har ka yarda da kanka kuma gana ganin cewa ka kai lalle babu shakka to ina jiran ka kuma ina sauraron ka yanayin yadda mufi take wa kanta lakabi tana nunawa da cewa ita ma ta musamman ce hakika kuma jama'a da dama sun yarda da wannan irin lakabin da take wa kanta da kuma kiranin da take wa kanta na cewa mufi mai kyau wannan al'amari ya kai ya kawo ga an taba mai mata da martani a dangane da yanayin irin wannan abin da take sawa a jikin rubutun nata na nickname ɗinta wanda take nuna cewa mufi mai kyau wanda har aka mai mata da martani haɗe da kalubale mai tarin yawa to kafin dai mu je cikin labarin ku biyo mu da subscribe a da ƙarawar sanarwa don jin menene ya sa mofi ta fito te wannan kalami ku biyo mu Hakika ba yau bane mufi ta fara fitowa tana irin wa'annan bayana bayanan wa'anda suke nuna cewa mufi din tana matuƙar son aure. Haka zalika idan za ta yi auren tana son wa'anda za su riƙe ta amana ne wato dai mazaje na gari wanda kuma sai dai akwai irin ra'ayin da take da shi na wajen ganin cewa ta zaɓi miji ba kowanne miji take so ba ta ci barkatai wanda har ta fito yanzu ta yada a idon duniya cewa hakika tana son namiji wanda yake dan wanka kuma dan ado wanda yake zai iya kula da ita mutuka gaya wanda kuma yake yana da addini idan dai har ya cika wannan sharuɗa to ta tabbatar da cewa za ta iya zama da shi domin ita a rayuwarta tana matukar son tsafta wanda idan dai har tsafta ta ta cika to babu shakka za ka ga to rabin addini ma kana da shi wanda kuma ta zo ta ƙara da cewa bayan haka tana da matukar son miji wanda yake ya riƙe ibada idan dai har ka riƙe ibada to haƙiƙa za ka iya riƙe ta duk wanda yake wasa da ibada to nan gaskiya zai yi wasa da aurensa da ma wasu abubuwa na rayuwarsa wannan ba wai alƙawarin nufi ɗin bane yanayin yadda take yi wa mutane bayani da cewa ita ma ta san cewa duk mutumin da ya kasance ya rike addininsa ya kuma rike tsabtarsa da imaninsa to hakikanin gaskiya zai iya rike ta ɗari bisa ɗari wanda Allah subhanahu wata'ala ma ya kamanta irin mazajen da ya kamata mace ta aura. to don haka ita ma ta fito da irin kwatanceceniyar da mijinta take so ta aura to gare ku ma'abota sauraron mu ne da kullun da kuma ma'abota bibiyan mufi din mai a gaita, idan dai har kaga kana daga ciki ya kamata a ce ka fito kai ma ka nuna cewa kana daga cikin idan dai har ka san sharɗin da ta lissafa cewa kana ɗaya daga ciki to sai ka fito domin kai ma ka gwada sa'ar ka idan kuma ka san baka ɗaya daga cikin irin wa'annan da ta zaɓa kuma take so ɗin to lallai babu shakka sai ka ja baya duk da cewa jarumar tana shan kalubale a duk lokacin da ta fito ta wannan magana amma hakan bai hana ta ta ci gaba da irin wa'annan maganganu ba duba da yanayin ra'ayin da yake cikin zuciyarta take fitowa tana bayyana ba wai ra'ayin wani ba ita ma din abin da take cewa kenan waɗanda suke mata kalubale suke caccakata da cewa bai kamata ta rika fitowa tana nuna cewa ita ta gaza ba ko kuma ta kasa a bangaren mijin aure kuma lalle babu shakka mijin aure na gari shine rayuwa ta gari shine zai kwantar maki da hankali ya baki kulawa kamar yadda kike so ita ma mufi shi yasa ta bayyana ra'ayinta a dangane da mijin da take so ta aura idan ka san kana ɗaya daga cikin mai irin waɗannan abubuwa sai ka zo ko da maleji ne sai ta yi da kai a matsayin baka cika duka sharaɗan na tafa muna sauraron comment ɗinku da likin ɗinku mu ji me za mu ce da mufi mun samu mata mijin ne ko kuma a'a